شاكرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن زامن وأن لوكتين وكتين Bikin ciki ya fi yawa fiye da farin ciki shi sa ake kikiro wasanni da abubuwan da Allah bai yarda da su ba maguzawan ture don su samu kwanci hankali shi sa duk wanda yake da hankali ina kalli kasashen turai wasannin da aka kikiro don a samu nutsuwa don a samu kwanciyar gani mafi yawa ma ga gani halaka ne kuma shi da musulmi sun saki layi su masana kokwai da bature wanda za su nemi farin ciki da kwanciyar gani to su daya ne da za su koma abinda zai faranta masu da abin da zai kwanta masa hankali to da su soki ne da na arna. yanzu arna kowane irin wasa kowane abin da zai je kalla da yi kakaci ya samu suwa suna yi a kashe ma kudan kudi in kana jin kudin da ake ba dan bwal za ka yi mamaki amma ko kudin da ake kashe a nan Najeriya. na wasu 'yan bol ba a kashe ma firamare haka da sau da mai samun nusuwa kuma nusuwan ba haka yake ba shi bani adam ma allah ya ce laƙad na insa na fi kabar jumla ce mai tsada an gace dan adana akan wahala da tarnaki kaɗan ne dan adam zai samu farin a nan duniya farin ciki a lahira yake shi sa wata na sayi na umar da ya ji labar cewa kamar manzan ya suke yalin ne abin ya dame shi ya nemi izini ya ji ya dawo ya je dausa sannan manzan ya ba shi izini ya shigo shi ya leka daki manzan Allah shi ya sarka ne sallallahu alaihi wasallam wanda ya kiranta ya da aswaki shi ne dakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tashi da daddare shi ke alwala da aswakinsa kuma tabarmansa shi ne eh, abin nan fata ne wanda ya dan dade gashin duk ya lalace ya jema duka wurin da ya kwanta ma shugaban talaka alaman wannan abin nan ya sa a jikinsa alamomi saboda abin da yake kwanta alaman abin ya daidai abin sun fada min bashi da kyau ya taba gangan jikinsa sai na umar ya kasa ba ce ya rasu lalata ba za ka roke mana allah ga arna faris da rumi suna da dukiya ba za ka roƙa mana Allah mu ma Allah ya fito da mu a cikin wannan wahalan ba ya ce umar ke za ka faɗa wannan ai bai kamata matsayin ka faɗa wannan ba su suna da duniya mu muke da lahira a ka duniya yake farin cikin mu kaɗan ne shi sa mai waka yake cewa ya surru maza ma zahaba layali ko ce wa kullu shi idza ma tamma samu hiya umur kama shahada kama shahada kama duwan man sarrafu zaman sa'atuhu azman mutum ya yi farin ciki dan zamani awa daya to bakin ciki zai zo awa barkatai man sarrafu zaman sa'atuhu azman shekau jam'i na killa zamani zai zo maka duk bakin ciki ne to amma dan kankanin da zaka samu farin ciki a ciki shan suka ibada a ciki don farin ciki kayan aljanna, ne farin ciki da kake gani kayan na aljanna bakin ciki kayan ne na wuta yan jahannam suke da bakin ciki ne yasa na yi kaza na dama to amma da aljanna farin ciki ke ba bakin ciki a ciki aljanna ba bakin ciki ba nadama babu adawa ba gaba ba tashi hankali ba karana maganganu shi ta kafin mu shiga ne samu a ciki shi an ce da mu wait wait shi an fito da yaya da katanta da adawa da karana maganganu a wanke zuciya kafin a shiga to amma shara ya gan ce wannan iman da aka bamu farin ciki in ka sami shiga yadda za ka yi da shi wannan za mu tashi ka san cewa duk rayuwanka motsi Allah yana kula da shi mai yanzu abin baki ciki yan bokun namu wai su ranar farin cikin haihuwansa shi tafi kasan ture a masa kek na hauka wanda kansa da kek duk tsawonsu daya ne shi yanka musulmi dan kasuwa ko mai arziki dan boko yanka ce eh. don riya da jahilci da rashin hankali a ranakun ka yana masa a cikin kabari ka ji kana yanka kai ka kwakwai da yahudu da nasara don kai maka waye a ji duniya kayan kai a buga gerdu masu tsada a ɗaukar hotonka su ka samu kudi karasa yin zaka yi da shi ka ce babu fi su giru shi ka yi sujada ka gode ma Allah ka gode ma Allah farin ciki fa kayan aljanna mutum da ya shiga aljanna Allah ya gama kuma ya ce lahu ma ya sha'u jumla ce mufida lahu ma ya sha'u eh duk abin da dan aljanna yake so shan bashi shine lahu ma ya sha'u lalla ka ji wata yarinya nan ka sha wahala baka same ta ba to ka jira lahira ba ta da miji shaci almi kuma kai ta ba abin da baka sa can ina jiran ka amma ya zaka shige shi ne ka daina son zuciya da kafirci sai ka bota ma ka shiga janna rayuwar kiddadu ne yanzu zan tashi nan na je kafafuwa na na jin ina ina kalle lokacin da muke jin iyayenmu kamar shekaran jiya ne muna jin iyayenmu ana zuwa sunan ana zuwa wanda mu ne yara ana lalashin mu yanzu na zama kaka za a kura tafiya za a yake wala kuma shekarun jiya ne har yanzu na kallon da kakannin mu suke lalashin mu mu yi kuka a babu wani abu a lalashin mu yanzu mu ne mun zama kaka da gobra mun tafi ke eh duniya ba wani abu farin ciki ba yin shi a banza ni ima ne kayan aljanna ne in ka shiga aljanna dama bakin ciki babu amma duniya ba لكلك لكن الإنسان في كبر أتعلم ما ما كده دان أدان إنونا فرنجكي يواتر شعر شعر نام كاملة حدثنا محلد ابن خالد حدثنا أبو عاصم عن أبي بكرة بكار بن أبن عزيز أخبرني أبي عن أبن عزيز عن أبي بكرة النبي صلى الله عليه وسلم shi abi bakrata na karshe shi ya mana hadisi wanda ya yi sujada kafin ya shiga sauru an tashi ne kafin shigo shi ya ruwaito wannan hadisi manzan ya ribance shi ne fage yaki hunain wanda fage gazuwa abin na hunain manzan ya ribance shi wanda ake kira yakin da aka ji aka yaki mutane wani da sa'ir waɗannan sahaban sun ba da gudunmuwa cikin ajiyar musulunci ina daga cikin 'yan gidan manzana sallallahu alaihi wasallam ike cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana a jaa tun da shi dan gidan manzana ne abubakar ta manzala ya yanta shi sallallahu ta'ala wasallam yana gida manzala inda al'amur ya zuma ma al'amur zai faranta mata shaja ya ke keke ne ba ihu ne gashi shi abu bi ko farin ciki aka gaya masa da yi farin ciki farin ciki guda biyu ne in mai zo maka ko a zo maka da shi wata na kana farin ciki ba abin da ba za ka yi ba farin cikin kuma tsada ne ba suke maka ba na ake baka ba dan wata daya dan baka miki biyar farin ciki baya wuce miki biyar ka dan yi shi a kulle kuma kana nan baina baina har rasa gidan shi yi sujada fadi sujada saboda me shakira lilla na gode ma Allah wannan shi ke nuna dinin mu ba wasa ciki ni'iman ka gode ma Allah ce ba baka farin ciki ce ni eh, eh, ni eh, kara maka amma mu masu kudin masu neman kudin mu da masu aiki duk kowane mutum kullum da daban ne baya gode ma Allah abin da Allah ya masa da kana zuwa asibiti ka ga mara lafiya na kwanci yaro dan karma ya rufe masa ido bai ma iya ci abinci ba maukaci na nan kofar asibiti bai san komai ba kafansa ya kumbura a ne yake kuwa na duruwa ne zai dake shi kai kana da gida kana da mata kana da mota allah ya baka arziki amma kai a asara rana ɗaya shi ka gani duniya ya fayar ma me yasa allah ya haka da ka gode ma allah sha ne kara aka rayuwa duk kauce hanya shi ke sa bakin ciki mai ke karuwa sha ga mutum na shekar talatin hawan gida kama shi ina da gida ina da abinci ina da komai amma kirgan kudin ikalla shekarun jiya na san miliyan biyu yau dumi na san miliyan daya wani lafiya ke nema jama'a wani lafiya ke nema wani lafiya ke nema lafiya ke nema ka ji a ka gajin bala'i Allah ya baka lafiya ya baka mata ya baka yara ya baka motoci shin kana gina haka da zai kyale ka jarabawa ne wallahi duk abin da Allah ya baka duniyan jarabawa ne karka ka zai tafiya banta jarabawa ne ki gani in ka gode masa ka amfani da abu shi ka maka duniya in ka murde kuma shi kara maka nan ka idan ka ka lahira ba abin da ke tafiya banza ga yadda rayuwar manzana ke gidan da zero ne game da jin daɗi na rayuwa shi sannan na aisha ta ce muka yi wata uku ba ma hura wuta a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi dabino da ruwa amma yanzu ka gani wani ya tsaya nan gidan haya yake waye waye waye in ban ka bi titin nan duk masu gasa masara ne kabiru ne sun suke gasa don su rike mutunci har ne amma namu zaka bincike wanda yake wannan maulan matansa guda hudu je nan ina da mata a rijiya ne ina da wuna nan ina da wuna nan ina da wuna nan goge kayansa ima wannan ciki she su kune ta gudu je nan in ka ga yawon sun ne ya haifa ma yara masu ba ta ku bibiki da an samu mai kyau a ciki ta je katuwa tana wasan eh, fina-finai wani kuma kan ciki boko harin su fashe su ji mana ciki saboda ya kasa rike su wannan ba aure ba ne sabon Allah ne kun ga mumini ko mai motsi a ringa gode ma a ringa gode ma Allah an abin da Allah ya baka ka tashi da safe ka ga cikin ka kalau ka gode ma ko baka da abin da zaka ci don wani nima yake nema barantana Allah ya baka ni'ima arziki na gode ma Allah Allah samu dace na'am hadisi sahihi ne hadisi sahihi ne ya Allah Allah ka ba mu harshen da zuciyar da zamu gode maka in ka gode masa ya fara la in shakartum yace zan kara Qur'ani haka yake in ka ce alhamdulillah don ka tashi da safe ka ce Allah na gode ma amma wani ya fara kasuwa da bakin cikin da bakin cikin zai shiga gida ita da hankali mutane gida saboda shi yau bai ya tsara kasuwa ya kwana da bakin ciki ya tashi da bakin ciki ka gode ma Allah mana ka gode ma Allah mana ce Allah na gode Allah na gode shekara ma wannan shi ne rayuwar manzo Allah farin ciki ka kugo da shi sujjada ka yi sujjada wani tun da Allah ya haɗe shi rana ɗaya ma zai san miliyan goma amma bai taɓa ce alhamdulillah ba barantana ya sujjada shi na gan dukiyar nasa da wayonsa da ne Allah yana da ba zai yi kudin da kake neman kafin ka kashe kar cikin ya baka biloyi baka iya kirga kudin mu da motoci daban-daban ibaka kome da gidajen nan da abuja da dubai ibaka yaya da mace ku farare to amma shi ciro hutun zuciya ga su suna tara ma baka da farin ciki shi kullum talabijin da kada kafa da taki haka zaka mutu ya tara maka komai abin da ke so shi ciro farin ciki a zuciya ka rasa miki damu ka babu in ka san in haka shi hada ka san buhari da mutum shi ne hawan girne tukar hada in ka ringa zuwa birtaniya na zuba maka zuka mutu a kawo ka kirki tun da ka tara shirin yadda kagin dama ma baka gode masa ba laifi ya yi na'am قال حدثنا احمد بن الصالح قال حدثنا ابن ابي سفيان حدثنا موسى بن يعقوب عن ابن عثمان قال ابو داود وهو يحيى بن الحسن بن عثمان عن اشعث بن اسحاق بن سعد الحامد بن سعد عن ابي قال غدنا مع الله صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة فلما كنا قريبا Akwai fita fita biyar a Musa bin Saminu a dasa n'Ahamadu Musa ala a dasa a dasa n'Amusa Ibnu Yaqub a ni Ibnu Usman ƙara Abuɗa'u ila leke kama maka Abuɗa'u de yana fada ma a yanzu tsana dake ake cewa a a aho ba zafin a yi a kai a yi a Hassan Ibin Usman shi ke yi rufe wajen aisha عن ابن سعد ابن سعد عن عامر بن سعد عن أبي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتوح على من الله من مكة مفتوح مكة نريد مدينة مناسبة في مدينة بايا منقمع بالنظام يا مكة فلما كنا قريبا من غزوان من غزورة ورين أزورة من قصاد ونند أكي كرا أزورة نزل شمغي يسوكا ثم رفع يديه شيء أن أنن سمي أسأل بركة فدع الله شيروك ألا ساعة دان لوكش كدن ثم خر ساجدا شفاد فاد سجدا فمكث طويلا يا دينا كان سجدا ثم قام شيتاشي فرفع يديه يا أن أنن فدع الله ساعة شيتاكي ساكي ko Allah ثم خر ساجدا شيتاكي ساكي سجدا sama kasa tawila cikin su da ya daidai na yi su makama farafa ya dai sa'ata su makarasa gidansa zakara ahmad ruwayan imam ahmad ya ambaci su uku kare in yi shakacin aka tambaye shi yake ni sa'atu rabbi wa shafa'atu sulusa ummati ya ce na rufe ubangiji na cece na don cece sulusi al'ummata su shiga a janna shebani shi na sake yin sujada na sake rukunsa shi sake ba ni sulusi na sake yi na sake kira na sake rukunsa ibani sulusi shi ya sake ba ni so uku shi sa kuke gani faratu ta gidan da rabbi shukura don ma ubangi na godiya su marafa tura su fasa tura bi ummaci fa ta ni sulusu har shi ya bani wani sulusi karshe to haka na yi su uku kan abu dawuda ashad ibn isaac askatahu ahmed bin salah ina dasa na fi dasa ni bi anu musa ibn sahal ramu da wannan hanyar hadisin bai fi na kan wannan hanyar wannan iskatin da aka yi cikin sai alhamdulillah hadisin sinadin sa sahihi ne ma'anar sa sahihi ne da wata hadisi wanda ya tabbata a can ta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce ya gaya sahabai cewa ku ne rubuyi yan aljanna shi sahabai suka yi farin ciki menene rubuyi an kasa yan aljanna kashe hudu tun annabi adam zuwa haru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane uku na saura na bani suka wuce amma daya na kuma sabi suka Allah shi Allah ya saki gaya masa kuni sulusi ɗin ajanna an duku duk jama'a awali na wal'akhirina an dukko al'umma da suka shude mutane kashi kuku su ne dan ajanna ma ku kushi ne kuni uku cikin ajanna an kasa uku ɗaya na ku aka sake kabbara shalle ya soko malaika ya gaya masu kai rabin yan aljanna na al'umma manzala sauran aka ba al'umman da suka wuce duk yan aljanna da suke kansu yawansu da tare da yahudu da sauransu to al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam su ne yan aljanna rabi yan aljanna samu aljanna kaɗan ne kaɗan ne ka yi ma da Allah da manzonsa da ƙur'ani maka sai ka huta masa duk ligiman da ake an maka kawo ta za fito da ke shirin abu ne shi haɗa ana da wani da kwashe-kwashe shi ta manzanla kwashe-kwashe cika addini shi ta manzanla da ya ji wasafa bid'a ya ce shirin umur mafi shirin al'amari mu da tata kago abu a cika addini suka ke gan kullum muna rigima cewa daina bid'a don kana gyara addinin kana bid'a na kana cin gyara manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda za ka zo ka kara naka to mutum da baya waɗannan to tabbas zai shiga aljanna baya shirka baya cin gyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma a cikin al'umma manzo Allah ka gani yanzu in ka doki China da kasashen turai da hindiya. za a kasa musulmi kashi goma ya an kasa duniya kashi goma musulmi ba su doki daya ba waɗannan suna nan har na original suna nan duka wuta za su a cikin al'ummanmu kuma musulmi akwai gyamu shi zan shiga a janna sa'a jama'a shiga a janna sa'a duba amerika da yawan su da turai da waɗannan da yare da abubuwan da ake yi da tarkacen a hadarin india da sauran da pakistan da duk waɗannan ya da china da yawan su wani ba ya sallah mu na ga wani yana zagi allah to arnan kenan in ka hada mu musulmin asiya ne da kasashen larabawa kaɗan da asiya da mu afirka nan afirka suna ha ga mu dai mu ne musulmin dan dai sun sunta sunta mu kuma akwai gyabo a ciki to shi sa tashin kiyama Allah zai ce annabi nu ya ce da annabi adam doki ƴaƴanka kowane tsiri ka doki kwaya ɗaya dan ajanna tara ka kai su wuta da haka yi shi sa sabon kansu ya tashi tashin kiyama shiga ajanna sa'a shan kirga dari ba ɗaya su shiga wuta kafin a dauki kwaya da ce shi a janna eh, in ka kalla haka yake yanzu a hada waɗannan jama'a kafiran da makiyan ajini mu da arnan yanzu ka musulmi a hada musulmi nawa ne fatan a duniya mu musulmi ban da na jamu makiya Allah farantana cikin mu akwai munafikai akwai munafikai a cikin mu ne masu jamu arnan original arnan kuma akwai ya juju ma to kaga an hada wannan sai a samu cikin dari ba daya kwaya daya za ta ajiyar sauran kuma zuwa sa wuta saboda wuta shi ne asali ajiyar sa ne shi na abin da ke gaban mu saraka wanda zai tashi ya roki allah allah yana da wani abu ya ce ke dan wuta ne kan fata ka tashi ka roki allah lalla kafin ka wuce kenya amma ya ce kai dan ajiyar baya sa sa sauraka kwai lokaci a gaban mu a tashi a tsaye abinda ke gaban mu kenan lai samu dace na قال abu dawo da ya kawo wannan babin a cikin kitabun jihad mafi yawa lokacin manzala yakan san farin ciki ne musulmi sun samu nasara shi sai kawo jira shi kur'anan mafi yawa a cikin tashi hankali mu kagen je mu nan mutum na da riga goma mai zai na bara masu kofa masallaci to lokacin sahabai wando daya da mutum zai sa mana kun karanta a jiki zai ne daya ne wani sahabi ya zai na sai aure wannan zai kwaya ya yake da shi ya ce zai ma matan sadaki da shi babu to farin ciki kan zo masu ne shi su gode ma shi sai kawo shi a cikin kitabun jihadi akwai ladabi kuma da yake sai ka ce babu fituru babu hukuncin shiga ma iyalinka dare in ka yi tafiya ka zo masu da dare don ka yi tajassus ka ga ita da waye a daki ka ba shi ka shiga ta can don kana da wani manufa zuciyanka ka kama ta da wani shin wannan daidai ne turo ku shine kwankwasa kofa dare ba tare da iyali sun sai zaka so ba ba shi da kyau me dalili abu biyu ne wata na abin da baka so shi zaka gani kuma gani iyalinka wata siffa zai saka kyamance shi na ranar tashin kiyama saboda wani dan adam baya son kazanta da gammacinsa dubu-dubu ya riga wannan to shi ke nan shef turai ransa to in ka zo da dare kuma za wannan za a ganta ba ka na bata yi wanka ba dubu-dubu kafa da komai yawo yana zuba to shi ka gani a dawa ya fara tsakanin shi sa manzan da sallallahu alaihi annabi ne sallala sallala wani kisa hadin muhajjar ya kawo ban sai na da ingancinsa ba wata nan kusa za a shiga madina shi aka hana su kara shiga a ce a waye gire a sanar da su to wanda suka zagaya suka shigo ba wanda bai sai da iyalinsa da wani ba to wa za ka shiga gayawa an hana ka shiga za ka gaya na cewa na sata hanya na shiga ga abin na gani ga karatun ya ce haddasa na hasu bin umar ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شوبة عن مهارب ابن دسار عن جابر بن عبد الله قال كان رسول صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات رجل أهل القلوب إتين من ذا بايا سو متين قنق وتقوفا دري إشجام إعلانسا بايا سو شيسا سنزو sun kusa saura ɗan kaɗan kamar jijiyar lemu can dare ya yi sosai shi a kwana sha tura a shi rai cewa an kusa da safe shi ga duk wanda ce ta yi ado ta sa turare ko kuma kwana can da shi ku ciro dugu shi ku shigo auren da kuke gani abin da yake rike auren shi ne kauna da soyayya amma kazanta da kyashi da gani daya daga cikin shi sa cikin ko ne ya yi aure ya haihu shi ka ya koma asiri ba so zai shiga dunduniyansa eh, ina ta yage zanin gado matansa ga hammata yana wari kuma ba zai tage abin nan ba wannan shi sa matan suna kyashi ba su su gani wata mace kuma iya zina nan ga bala'i ga fitina in tana wucewa shi ka ce ina wanda ka ba bera nan mai jaba to yanzu ya za a zama lafiya duk wannan mashi ba ne ga yadda sunan ta gaya mana ita mace kayan aljanna ana su kullum cikin ni'ima take na mata zo kaza ne kai kuma a gai kaza dama kazanta Allah baya son zanta ba Allah yana son kyau ne inna la jamilu yuhibbu jamala Allah baya son zanta ku san da wannan duk mutum mai kazanta ya ce shi dan zodu ne shi ce duk mawukaci ne da ya mara zodu ce zodu ba ka za ba ne a ce manzo na bayan son wani su buhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi na'am قال حدثنا بن حدثنا عن عن الشعبي عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قام من أول الليل. كان سامع كان سامع. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا شيخ قال أخبرنا سيار عن شعبة عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما ذهبنا إلى الكلى قال أمنوا حتى ندخل ليلا كي تم تم شعر شعرا وتتعيش المصيبة قال أبو قال المؤمن الصف بعد العشاء قال أبو وبعد المنزل إلى بعد منه تربية من ذلك داجنا قريش ماذا كينا داما بان كنا تاردا تربية من ذلك صلى الله عليه وسلم ما في يوا قم كجاوا كجاوا نداما iyalanka ne amma ko wani kallon da ka kalli su zai ma kyau ba ka ji a hadisi ki hadathana Usman bin Abi Shayba hadathana Jalil an Mugira an sha, an Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahsan ma dakhala rajul ala ahli mafi kyau ka zo mai iyali idza ka ji mai safarin ka cikin tafiya awwal ne farko farkon dai top da maghrib labarai ya zo mata cincini a kira sallah dok karfe biyar ya kasance ta shirya ta yi komai ka zo gidai na kan shi amma can dare la lokacin da ta fara bacci sannan kafin biranen da safe karfe takwas shi aka zo aka mun irin salaman na jafa'i aka tashe ni ina sauka shi na gan wata tana da kiɗa da wani ɗaya daga cikin an tashe ni bacci jiri an zo ne ita tana kuka an suke ta shi kuma ita ya ta shi na ce to ki zama na nan kai katon tafi ya zo bayan sha daya don mun je wa ne da bayan jafar na don na gajiya bayan ya dawo ce mi ya faru ni na zaune ita kuma tana zaune tana kada kai shi miji ya ce in tambaye ta shi ba zai iya bayani ban tambaye ta ita ta ce baiwa da me faru ta ce ya mada ni baiwa da yi ci me faru ta ce kaga dakin mu daya to yaro ne ina da tu da dare ya yi bayan gida shi ce kowane bayan gidan sun zo in fara in zuba da shi ni kuma na sai tara ne daga baya in je zuba shi an yi daddare shi bar bari da rana bayan ci abinci shi in je zuba shi ma'ala an miji ya ce malam ta kara samun gama ce malam dakin mu daya saboda bala'in talauci kuma gadon mu daya yaro ya yi kashi shi ta aji tun da dirdi fitsari a waye gari da shi zan bude baki ɗoyi gidan kuma da ranar da shi dai almuru ya yi shi ta fito ta wanke na ce ce ta babban yawa bane ya ce daki ba za ka iya shiga ba ta ce eh ni babban yawa bane ta yadda haka duk aramu ita da ba za ta ce ba amma duk da aka miji na son kayansa ce malaka mata fada na son kayansa aye ka Allah ya sauke ku bar waɗannan ma fitinannu mata masu dan kwali rata yawan na suna neman yanci dan adam in za ye yi yanci dan adam a nan kasar za a aure duniya ne yanci dan adam de da turai suke kewa wani auren ta abu de ake a kasar ne ka ta da namiji na da hankura wata na kuma lai hada su matan tana da ankuri gamu ne ba abin da ya cewa haddasa Usman ya ce a so da kadima ya ce mafi soci kenan a gaya masu cewa iyali za a zo shi a zo dab da magrib ko kafin magrib ya ce haddasa na Ahmad bin Hanbal haddasa na Hussein akhbaran sayyara an sha'abi to an sha'abi an jabir bin Abdullah lai baka lada lalla na bude qal kunna ma ji sallallahu alaihi safa muna cikin tafiya da manzo Allah fa zahabna linadkhul mun zo muna so mu shiga duba manzo Allah yace amhil yace ku dan saurara tura gida a ga mu wala duk wanda yake son manzo Allah yana tarbiya manzo Allah ba zai nadama ila yawmar kiyama shi yayin da mutum ya tafiya an karin shi na waje iyalinsa kuma ka zo ka tabi ta yawo tana zubar kai dubu dubu ga faso ba ta yi wanka ba shi ka fara saki daga nan ya ke fara kenan amma kana shiga gida turare yana tashi ta sa dan kwali ta gyara ma daki kaga shi ka manta duk zafin da ka faso daga waje to wannan ne zaman lafiya kazanta da da da gani ba kyau shara ba ya shi sallai ike mana talla a nan duniya matasa maza ya ce wa hurru ka amsar lu'in maknun ya za a bi ma ya amana ina mana talla ya ce kaga abinda za a saka muku a janna don ku aiki hurru inu yaran mata masu zarazar ido masu lafiya eh, eh inu ka amsal ya ce misali kamar lu'ulu'i ne maknun dan ka amfe su shan fata a cikin suke lafiyayyu ya za a bi makano suna jiran ku abinda kuka yi shi za a saka muku shi kuma ka ajiye yala gida ka shiga da dare ka ganta tana yawo yana zuba kuma ga hamata yana tashi daki kuma tashi to ya zaka ka zo da bakin ciki yanzu ka hada da bakin ciki shi ku da fitina babu ku shi manzo ana ce ba za ku shiga ba ku tsaya a tura a gaya masa gunzo duk abin da baka so ka gani ba za ka gani ba an za an gaya masa ko maukaciya ne ya zata share dakin ko yanzu ka fito daga ofis eh ka fito daga kasuwa shi ka zo muku irin dakin hayan da kuke yi dubu hamsin na ka gani ban daki da rijiyan ka hadisi irin hayan gidan da ake bayar malam ake ma ban sai dalili ba Ban da duwar sa'an Allah ya ba mu fili mu gode ma Allah Allah mai ji al'abaki ta amma masu hayan nan shi ga gina gida bai kai wannan ba da katu uku ba za su iya shiga dakin ba ga ban daki ga rijiya dan rijiya na munafici ga ban daki shadda na su ringa haduwa shi ke typhus mu baya karewa domin ban daki da rijiya su yi maja a kasa a can to kuma ga ga sakan gida baya haka ake samun to ya za a zama lafiya oxygen ma babu kuma ga firin Allah ya ba mu amma zuciya ba kyau to manzal sallallahu alaihi wasallam yake cewa za shiga a dan jikinta su wanka su tace su gyara gayan amma ko ka so ka san daga gani kofan gidan annan ne ka samu irin injinan kyanan ne ka sa kofan gidan wajen da ka wuce saboda baka yi wanda ka ajiye injin shi san ya kama wuta shi ya gama da kai a gidan don wuce wajen wucewa nan na ake ajiye ake aje injin inji ya kama bai na zaka gudu saboda rashin hankali irin namu nan kuma ke aje shara wajen da inji inji kike kukan shi ka zo la'ala ka so shinkafa ka ta da wani mawukaci ta ci rabi ta zuba da rabi kafin ka shigo ga sharan ga abinci an zubar kuma baka da abincin da wannan bakin ji zaka shiga wata ta ci abinci rabi ta zuba nan kai kuma baka da kudin duk wannan muke da zama da wajen zuba kaya daban wajen inji daban don ka samu shiga lafiya shugaban tarihi na tarbiyyantar da amhilu hatta na da kulela ku gaya masu don mu shiga dare ya kusa ma na dare a nan magrib a shiga duk sun zo irin lasar ne ana gaggawa shiga ce ku gaya masu shi ya kowa aka tura mai shira an dawo shi mata neman wanka ko yana share gida ana gyara don ku shigo to manzala ya fara sababin jinkirin likke tamtashitu da ce wanda ta bar kanta dugudugu da wanke ta ta gyara ka gan mai kyau idan kada yana sai gan kyau ina sai gan kyau ina sai gan kyau wata sahidda mugib duk kazantan da miji ya tafi tana yi to shi ta gyara jikinta hidda shi ne kazanta shi za ke kira hidda hidda ma na kazanta mutum da ta mace da ba ta wanka ko yaushe ta kafi daya daga cikinku lokacin da na gurin dutse da sassafe shi zai tashe na san wani abin kirki ya tashe na ce me ya ce malam arniya zan aura na ce me ya yi zafi ashe muna da kirista wata yarinyar kirista tana mu da safe ta dan cire kayanta ta sa fanta ta yi riyaba ustaz ne na kallo ina kallo <laughs> da yarinya take motsa jikin da kyau tsalle tsalle ce zai kwakwata kofa karo kallawa ni zan aure armiya ne to na ce me ya yi zafi ce namu kira ga yadda ce amma tun safe nake gan yarinyar cikin motsa cikin ta dace wace ka kalla <laughs> mu ma muna da namu ko ya masu mana sauce <laughs> ya ce kala zuri a tur buga kofa ba da sallar isha ne kara budar obada magrib la ba sabi bayan magrib la ba sabi Wala yin kana duba tarbiyyar manzo Allah wallahi da iyali ma ba za ka binciken iyalai abin da mata suke yi yanzu na binciken waya da maza Allah baya son wannan mace ka ba dama shi ka gai mutum da asuba waya cika maka masallaci ba dama bar ka a daki saboda ka za ta bincike gan suwa ka yi magana da shi sai Allah ya fi sani komai amma a a dinga daina tuhuma da yawa ba kyau الله ya sa نعم باب في التلقي قال حدثنا ابن السرحي قال حدثنا سفيان عن السائب بن يزيد قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه تلقاهما فلقيته مع سفيان على هديه الوداع. شيوا mutum da ya yi tafiya yayin da zai shigo a tsare shi a shigo da shi malamin ku ne iyayen ku ne matan ku ne miji ne zai shigo ya daidai tafiya mu ko shigowa masu kudin mu ya suko abuja ma ba zai mangana ba har yanzu nan kano bai mangana ba shi na ta su shigo gidan again me ake yi to in kana son lamin lafiya kana iya podcast a tare ka da shi a sai baka labarin gida kana farin ciki da yara to mu ba wanda farin ciki muke so ba a'a a zo a gani wace illa na gidan to shari'a yake cewa yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin fagen yaki na towa shi gani yara Madina da kuyangu an tayar manzana na farin ciki zuwa sa eh sallallahu alaihi wasallam wannan shine ka ji dadi shi sa larabawa sun zo na suna mamaki shi su gani ba ko ya zo mana muna zan san da zuwa su kuma mutum ko kwana uku ne shi su tashi rungume shi su yi farin ciki shi ce wai wai yaushe da kuke farin ciki ne kokin ka kora bai kai wata daya mai zai ce kai salamu alaikum ya ci kadan karama shi mashi mai ji daɗi yake cewa حدثنا ابن سرح حدثنا an عن زهري an sa'id ibn yazid qala lamma kadima nabi sallallahu alaihi wasallam madina yanda manzo Allah zai zo madina min gazwat tabuk ya fitar da tabuk tabuk mu arewa da madina ne talakkahu na mutan sun tare shi falakitu ne shi sa'id ibn yazid kenan ma su biya ni kuma na tare da yaran Allah saniyatul wada wani dutse ne ina bayan madina jami'ar madina kaɗan game da gabas masoyi arewa saniyar wada a nan ne manyan malamai suke soki dola albadar alaina an ce min saniyar wada ba zuwa manzan da madina aka yi wannan wakan ba a'a yayin da ya fito yaki tabuki na fi shigunin aka yi masa wannan wakan saniyar wada ba hanyar hanyar makaiki ba ba ku gane karatun ba ba lokacin hijiran ba lokacin da ya shiga madina saniyatu wada yanda aka tare shi hanyar tabuka ne shigowar madina arewa ne shi kuma madina makka kudu yake to saniyatu wada yayin da kuyangu da mutane kaga ana yake yake cewa fatalakahun na mutanen madina suka tare shi sanne zuwa tare da mai ma'asibiyan yara ina Allah sani ya tulwada to can ne aka yi tsala bazal alina ko ma an faɗe shi amma a ce ranar hijiran da ya zaki wannan ba sani ya tulwada akwai na karbitu na nan da aka ba lokaci aka yi tsala bazal ba na fata sun gane karatu Wai wani yan wani a gyara wani aka cewa ba su sun manzo Allah sun manzala da kariya ai ba haka ke ba ai wanda baya sun manzala dan wuta ne arha baya baya kata munakasha tun kabur za gaya maka dan wuta ne ba ka sun manzala su kuma za a yi cikin kaburi na daga cikin abin da zai kici ka kwanta lafiya wannan mutum wani irin mutum ne in ka isa ka kyau ka ko gidanka ko babanka ka ga abin zama an ka so manzala kuma jini mai zakai mangana ne suna saman hayyana ne har ne yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai masa amfani kauna manzo Allah zai masa amfani kaɗan a rayuwarsa kauna manzo Allah babu wasa bane ka ce musulmi ba son manzo Allah to yi me to me amfani sa ma Allah kiyaye na'am باب ما يستحق من إنبار الزاد في الفصل قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا مالك بن سنان عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجاهلت به قال اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه كان قد تجاهل فما منه فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهك السلام ادفع عنك ما تجاهلت به فاتاه فقال ذلك فقال لامرأته يا فلانة ادفعي الذي ما جاهدت به ولا تأتي منه شيئا والله لا تأتي منه شيئا فيبارك الله فيه الله أكبر kyauta ka amma baka da kinki kyauta da bayarwa da afuwa bayan tauhidi da sallah in kana neman Allah ya maka daukaka Allah ya saka wurin da baka sani ba to ka saba da kyauta da afuwa wannan shi zai sa a duniya girgiza ana ambace ka ko ka boye ranar da aka daka kama kara zaka yi mamaki baka da asali ba sun koya ba banka saraka ne amma duk kowa a bace ka da alheri sifa biyu kyauta kishin ruwa koko wannan ba zai kai ka koyi ba da kuma afuwa ta kaka an shiga aikinka ka ce na bari waɗannan sifa guda biyu yayin da aka sa ka matar ko makiyan karshe ga yana kuka shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makiyan suna son sa suna son sa so na dole saboda halin sa manzo Allah ba iya kyauta da afuwa sifan sa kenan shi za ke cewa saburu liman aza ra'uful manja kai masa jafa'i maka afuwa kyauta kuma ya bayar har gidansa ya kwana biyu bayan tauhidi da wannan shine muminin kirki duk mutum da Allah ya bashi ina ba da kyauta ina daga kafa ina afuwa to wannan shine Allah ya kishi wannan zina aman? wa amil salihati ba salihanta aikin da bayan ka sai da tauhidi ka kyauta ta ma bayan Allah me kyauta bayan Allah duk mutum da ya maka jafa ya so yake kamar masa ku yi gaba shegen ka zubar ita yi ta kawo da kai ce zai zama abokinka barantana ka ba da kyauta duk inda kake gemu ko kana ki mutum ya baka yau ya baka gobe shi ka fara dariya wani dama ni wallahi wasa nake yi da kai kyauta ba karin bala'i ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an raba ganima ko wani mutum ya mutum da mutum maka ne da ci yau maka masu ligiman ne dangi dan asali ne ya musulunta kuma makawo ina da rigima kwarai wata na raba rabo rabon nasa bai kai manzala ya sai zai tambaya shi manzala ya koyi masa nasa ya kara shi ya ce da dansa duk wani muje wajen muhammadu gaggaya masa maganganu dansa kuma sahabi ne e eh, salimi mu ce ya baba za mu kai da wajen manzala ya ce ka tafi da ni <laughs> yaro ya dauko shi ya ce muna zuwa mu kai da zaune ya ce baba dai in sai gaggaya manzala manyan ina shigo ya salamu alaikum da ya ce da ya rasu da aka raba abu a yaro yake jiki ne na rawa shi manzala ya ce naka da maiki ina na aji ya fi na kowa ce mushi shi manzala ya fi dauka bala ya kare dama kana da mutane hawa hawa da sabakat manzala ya ce a ba na aji maka naka da mai kare duk yakin da aka yi da fatun makka da abin da aka yi da aka je ne da arka shi duk original kafirin nan an ji an fara yaki da yaki ya fara ne kafirin suka ci nasara farko aka taru mutane makka sun ce ai sihirin sai kare suke ta ide manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gama yaki shi manzo Allah kalle su wanda suka fe zagin sa suka musu dan dangi ce kira mutum da i ba shi garge da kuma dare tun da ya tashi garge da kuma da ke tafi da shi ki ci ashhadu an la ilaha illallah ayan qur'ani hadisi dangi yan wa dubi an fara wannan kyautar ya sa ya iman da Allah da haka ya gama da shi ya koma madina ko dan chokari da bai tafi da shi shi canja rayuwar larabawa ba dukiyan rakumi da riba mutum da abin ake kuma original yakin masa ko ya shara la ilaha illallah an yi yakin badar an yi yakin hunain an yi yakin aza an yi yakin menene an soko da qur'ani an ja kunnen su tun ba su yarda ba an ji fato maka sun gudu amma hunain sha ka sallama